asauraro sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. la'akari da yadda samun gurbin karatu a cikin manyan jami'oyin kasashen duniya ke matsayin wani gata ga sai 'ya'yan masu hannu da shuni ko kuma masu rike da mukaman gwamnati yasa wata hukuma mai sauƙaƙe samun gurbin karatu a cikin jami'oyin ƙasar faransa mai suna campus france da ke ƙarƙashin ofishin jakadancin faransa a jamhuriyar niger ta shirya wani sabon salo na ganawa da ɗalibai da kuma malamai har ma da iyayensu domin fayyace musu hanyoyin da ake bi domin samun gurbin karatu a ƙasar faransa cikin sauƙi yau abinda wannan shiri zai mai da hankali a kai kenan sobo ninno torenya nimo go heniga To kamar yadda kuka ji a shimfidar wannan shiri, yau za mu duba hanyoyin samun gurabun karatu a ƙasashen ƙetare irin su ƙasar Faransa. Ganin yadda wasu ɗalibai ke fuskantar matsaloli lokacin da suke buƙatar irin waɗannan gurabai. Yanzu haka wata hukuma ofishin jakadancin Faransa na ƙoƙarin fatakar da jama'a irin matakan da ake bi wajen samun irin wannan dama. Ita dai wannan hukumar ta ɗauki wani salo ne na iska ɗalibai har cikin jihohinsu domin ba su bayanan da suka dace game da hanyar da za su bi domin cin gajiyar wannan shiri. Madam Samir Fatima Isaka ita ce jagorar wannan hukuma ta Campus France a Niger, kuma ta bayyana mana yadda shirin yake. Dalilin da ya sa muka taho, mu wayar da kan ɗalibai haka kuma mu kwatanta ma uwaye da cewa kowa ma yana iya tura ɗan shi yin karatu French. ba wani abu ne da ke gagara ba in dai mutum na da duka eh, tattarun labaru an tuka yana iya gaskiya ba harka kuɗi ba ci ko harkar matsayi gaskiya ɗan kaɗan kaɗan kana iya samu ka tura ɗanka ko ɗiyarka ta yi karatu can tunda ma yanzu ai a kuma da yawa da ke tura ɗin su yi karatu tunisi wani algeria wani maroc wasu ma su je Senegal to wannan kuɗin da za ku tura can su ma can France bai wuce haka nan ba ba wani kuɗi ne masu yawa ba karuwar da za a samu ga turai sake dalibi na iya aiki kuma ya karatu kenan da nan shi kadai ma zai iya dauka nauyin kanshi har ma ya ɗauki nauyin ku da kuke gida jami'ar ta mana karin bayani kan irin ɗaliban da ke iya samun waɗannan gurabu da tallafin karatun da za su iya samu duk wanda suke da diploma na baccalaureate wannan duk suna iya kenan in tafiya za ka yi lisans master ko ma ɗaliban da suke terminal da sun san abin nan baɗi zuwan za su samu bak kuma suna ya ɗora ba su jira sai sun samu bak a'a kayan bakin ake ɗorawa sai ya tafi in kuma bai samu ba to sai dai ya jira shekara ta gaba wanda ya kare digiri shi ta farko a jami'a yana dama ya nema ya je yi da master kin shi a can har zuwa gaba ina so ya doctora zuwa french ba a tambayar mata a ce sai kana da wani eh, sha biyu bisa kan ishirin ko sha hudu zuwa can in dai har abin da kake so kana motiven shi da kyau ka yi defan da kin project kinka ko goma bisa kan ishirin gare ka kana iya zuwa in dai ka tabbatar da bukatar ka a rubuce ga abin da kake so shi ne ka yarda da kanka bisa kan abin da kake so wannan kana iya zuwa tana university hakan ne take diba ba not kin kadai take diba ba har da dib har da motivation ke ta ita ke ba a biyan ko biye to mu dai nan ga bisa kan harkar gyaran takardu in mutumin ba bursu gare shi ba an dai iya da daukar nauyi na gwamnati gwamnatin mu nan ko kuma ta gwamnatin Faransa ko ta eh, sauran abin nan kungiyoyi masu zaman kansu wannan bai biyan ko biye to a duk shekara dai sama da ɗaliban ƙasar Nijar 300 ke samun gurbin karatu a kasar Faransa to sai dai kamar ba a cin gajiyar shirin kan haka wasu ɗaliban da suka saurari irin waɗannan bayanai suka nuna gamsuwarsu kamar yadda rabiu sama'ila hami ke cewa wanda ya kayatar da ni matuka da farko shine eh, yadda ta nuna mu salo na yadda ɗalibi na ƙasar Nijar zai iya je shi ƙasar horon shi ya karatu. Saboda kun san a da mutane suna cusa a cikin kansu cewa eh, tahiya ƙasashen ƙetare yin karatu abu ne mai matuƙar wahala ko sai ɗan mai hali yanda ta kwatanta tun da kun san akwai system na burs wato wannan eh, tallahi wanda kasa take iya ba su ɗalibai kuma take ɗaukan nauyin karatun su gaba ɗayan suka je kasashen ƙetare ai abu na biyu wanda ya kara daukan hankali na shine shi zuwa yin wannan karatu ba dole he wanda ya samu shahadar shi ta bakaloriya bana ba ko wanda ya samu shahadar shi ta bakaloriya na shekara goma shekara ishirin ko shekara talatin idan dai a cikin takardun da zai hada na ajiye takara zuwa karatu a ƙasar horon shi ya iya kwatanta tsawon shekarun wannan bayan samun shahada shi ta baka abubuwan da yi ko karatun da yi in ma zaman banza ne kwatanta me yasa ya yi zaman banzan wannan ana iya a ɗauke takardun wannan nashi kuma ya yi karatu a can ƙasashen ketare. Bujiro da wannan sabon salo na Campus France ya ƙayatar da tsoffin da suka yi sa'ar samun irin wannan tallafin karatu domin ko suna ganin ta haka ɗaliban za su amfana sosai kamar yadda Dr. Muhammadu Ibrahim malami a jami'ar zindar ke cewa wani bi yaran namu rishin labarin shi ke kwaruwarsu kullum sai su yi dosiyan ma akwai matsalai ganewa yadda za a tsara dosiyan ma amma yanzu ka ga wannan a buɗe musu kai a gaya musu ya ne ake tsara dosiyan ina ne a wani lokaci ya kamata ka kai dosiyan duka abu ne wanda yana da unhwani bisa lalle abu ne kuma wanda yaran namu sai an yi haƙuri a koya yau da gobe kama muna kwatanta in kai doshe daya ka bada wanda ya taba yi ya diba ma ka bada wani wanda eh, yana da experience din yin abin shi ma ya leƙa ma kuma a ci gaba ba dose guda ake a shekara ba dose diya ake yi bisa in ka diba riyan kamfis faransa din na horon shi eh, sursu din bursu din masu bada ta yawa gare su kasan shi da an ce ma ka bar ƙasar ku ka bar gidanku ko ka bar garin ku shi ma ni horo ne zaka zuwa ka cuɗu da mutane na duniya ili ili ganin yadda aka haɗu tsakanin ɗalibai da wannan tawaga ya sa ɗaliban suka nemi a warware musu duk wani kulli da ke cikin wannan sha'ani bayan amsoshin da aka basu wasu sun bayyana ra'ayoyinsu da kwaɗayin samun tallafin karatu a faransa kamar haka ah, sunana aliniki eh wannan gaskiya abu ne wanda bada ba mu san shi ba yanzu kuma mun karu da abubuwa da yawa a lokacin ana dan gaya mamu yadda burus abin da ake cewa burus kamar tallafi yana zuwa amma da ba mu san yadda ake yi shi kuma yanzu wannan lakca da muka zo gaskiya mun karu da abubuwa da yawa tunda ita abin da ta zo mu na ɗaya kaga mun sanya ake zuwa karatu horon kuma karatu horon shi ba karatu bane ga dan mai mulki ba ko dan wani minista ko kowa na iya zuwa a bakin yadda dai ta gaya mamu dai abubuwan yana yiwuwa kenan ko dan talaka ne kai kana hada halin zuwa in dai ka bi yadda abin da suka faɗi kuma abin da yadda ya kamata a yi ni na gamsu saboda abu ne wanda kusan za a ce na farko a nan da magana ni dai a wajena ban taba halarta irin wannan zama ba abin da ya shahi tallafi da ake kawo ma ɗalibai akan zuwa kasashen waje su yi karatu kenan wannan shine karo na farko da na zo kuma lalle na gamsu saboda na ɗauki jawabai diya akan abin da ya shahi shi akan abin da suka kumsa eh kuma ga hanyar da ake bi domin a samu aje kasashen waje musamman ma kasar faransa na a ni ɗalibi ne a fannin kiwon lahiya a nan university a yadda suka kwatanta zai yi sauƙi bisa sauran ɗalibai da suke karatu fanni da mu da muke karatun kiwon lahiya. to sai dai ganin yadda ake wahala wajen samun karatu a ƙasashen turai ya sa dr muhammadu ibrahim malami a jami'ar zindar ya ba da shawara kamar haka ga mai nema ya ci gaba da kokari ka ci gaba da kokarin neman fise baka san inda za ka buɗe kota alheri ba kuma yana samuwa kakka sa ga kanka ka abin bai wa ne a'a in ka bi shawara ka bi ka'idodin ka sa niyya da gurinka sai ka cimma abin shi kuma wanda ya rige samu to lalle babban kiran da za ni mai ya tuna da kasashe shine muke so fisa ana mumu gorin kamar 'yan afirka in sun je sai kaga kuma wani ma baya dawowa 'ya'yan talakawa da ke kwaɗayin samun gurbi da tallafin karatu a ƙasashe kamar na faransa da dama suka saurari wannan tawaga da kuma fahimtar yadda ake cin gajiyar shirin. kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma ibrahim malam cillo da ya hidimar haɗa shirin bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya